الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza ta sala bayan haka yan uwa al'ummar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau cikin yardar Allah muna ɗauke da azumi na takwas a jerin azumin wannan wata mai albarka na Ramadana a wannan shekara ta 1437 kuma yau da mu zai fara daga farkon suratu tsaha na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله waɗannan harufa guda biyu ba da ha min alhurufi almuqatta'a wato suna cikin harufa wankaku waɗanda waɗanda suke zuwa a farkon waɗansu surori kamar farkon suratul baqara alif kaman farkon suratu ali imrana alif lam mim kaman farkon al'arafi alif lam mim sad da sauransu alif lam ra kaf ha ya ayin sad sad nun qaf ire-iren waɗannan harufa to ita ma wannan ba irin waɗancan ne domin malamai sun yi maganganu akan ɓaha, waɗansu suka ce abinda ake nufi da tsaha ya rajul ya rajul ne ma'ana tsaha waɗansu suka ce abin abinda ake nufi da tsaha wato ana nufin suna ne daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu ka ce a'a abinda ake nufi da tsadin tsahir haɗin alhadi ila siratin lahil mustaqim duka waɗannan da ka babu wanda ya kawo wani hadisi ko wata aya ko maganar wani sahabi da ta goyi bayan abin da ya faɗa waɗansu suka ce ma abin da ake nufi da ɗaha wai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ya zo sallah musamman sallar nafila sai ya ɗage ƙafa ɗaya ya tsaya akan ɗaya ya yi ta shan wuya ya yi ta gumi saboda yana tsaye akan ƙafa ɗaya gashi kuma an san sallar manzo sallallahu alaihi wasallama yana tsawaita ta daga jin wannan kai kasan ba musulunci ba ne balle ya ce aikin manzon Allah ya tsaya da kafa ɗaya babu inda Allah yake da manufar ba mu wahala a cikin wato wannan addini wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah ba yana nufin ya wahalar da mu bane da haka wannan duka bai faru ba abinda wannan yake nufi shine abinda alif lam mim take nufi shine abinda yasin take nufi domin ba din ai ya zo a wani guri ba wanda ba wannan ba akwai tsasin mim kaga ta ya zo ita ha din ai ta zo a wani guri ya haya ya ayin sad to kaga da a ce ha din ga ma'anarsa anan babu yadda za a yi ma'anarsa ba ta zama irin wannan ba a wancan gurin da haka nan duk abin da aka faɗa akan wannan malamai sun yi raddi akai suka ce ba haka ake nufi ba wallahu alam Allah ya ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da wannan alqur'ani ba dan ka wahala wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce bai saukar masa da alqur'ani ba dan ya wahala sai malamai suka yi bayani guda biyu anan ai ba mu saukar maka da alqur'ani ba likai ta ta'aba at-ta'aba shadid dan ka wahala wato ainihin wahala mai yawa li farati ta'assufika alaihim wa adam wa ala kubrihim saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da damuwa mai yawa akan ɗan uwa sun ƙi musulunta 'yan garinsu ƙurayshawa yana son sa musulunta ga alheri ya zo gare su amma sun ki karba wannan yana damansa wata hasurika ala an da damuwarka akan su imani kamar yadda Allah ta'ala ke cewa fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada damuwa ta sa kai kaman ka tafiyar da ranka wani gurin Allah ta'ala ce fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadisi asafa kana kaman wato ba ki wannan saka za kana kaman ka makure wuyanka kaman ka shaƙe wuyanka ala atharihim absa diga digan su in lam yu'minu idan ba su yi imani ba da wannan magana saboda bakin ciki akwai inda Allah ta'ala ke cewa la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu minina duka wannan ana nuna mana irin damuwar da ke samun manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya ga mutane sun ƙi yin imani ne Allah ta'ala ke cewa sauƙaƙa wa kanka kwantar da hankalinka ma anzalna da ta shiga malamai ɓangare na biyu suka ce a kana sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli bil laili hatta tawarramat qadamahu annabi yana sallah da daddare har Allah ta'ala ya ga wato ainihin kafarsa na kunkumbura saboda haka Allah ta'ala ce kada ka kuntata wa kanka ka riƙa yi gwargwadon abin da kake iyawa ba sai ka kumbura kafarka ba to ko duka waɗannan suna iya shiga cikin ma'anar aya domin Allah bai saukar da ibada wanda sai an shiga kakanika yi sannan a yi ta ba la yukallifu Allah nafsan illa wusaha Allah bai ɗora mare sai gwargwadon abin da take iyawa sannan kuma wannan yana koyar da mu addinin musulunci ba addini bane wanda zai baka dama ka ɗauki hidima iya abin da ya fi ƙarfinka ba haka ake addini ba ku kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗansu daga cikin sahabbai suna zuwa gidansa su zauna don a kawo abinci su ci to wani lokacin za su zo su taru kuma kila ma ba a yi girki a gidan ba wannan sai rika damu manzon Allah wasallam ga bayan Allah nan sun zo da ban za su samu abinci ga shi ba a yi abincin ba kuma ba kowane mai gida da yake son ya fallata abin da ke faruwa a gidansa ba cewa yau ba a samu damar yin girki a gidana ba ba kowa kowane mai gida baya son ya ainihin bayyana wa duniya yau babu abin da za a ci a gidansa musamman mai mutunci sai Allah ta'ala ce ya ayyuha allazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin kar ku tsara zuwa ku taru a gidan manzon Allah sai fa idan an yi niyya an kira ku ku zo don a ci abinci kuma shi ma wannan ghaira na inahu kar ku zo kuna jiran dahuwar abincin ku zauna kuna jiran yanina a kawo don ku ci a'a ba a yadda da wannan ba ku zo kuna jiran ina mu da wato ninar abincin ba yadda ba walakin idza idza idza eh, idza ko idza idan an kira ku ku zo kiran ku akai wa idza tu'imtum fantashiru amma fa da an gama ci kowa ya ce kar kuma a kafa manzon Allah fira waɗannan dabi'u ne masu ciwo kuma duk mai mutunci bai iya korar wanda ya zo gurinsa kar ka zo ka zauna kana jiran a kawo in kuma an kawo din an kira ka ka zo in an cika cika tashi ka tafi abinka wannan fa sarkin hakuri ake gayawa sarkin hakuri annabi muhammad allah ya ce inna zalikum kana yu'zin nabiyya wannan yana cutar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa yastahi minkum shi kuma yana jin kunya ya fito ya gaya muku wallahu la yastahi min alhaq allah bai jin kunya ya faɗa kowa gaskiya in shi ya yi kara Allah ba zai muku kara ba to shi duk irin waɗannan abubuwa su ne Allah ta'ala ke cewa ban masaukar maka da alƙur'ani don ka shiga ƙaƙani kayi ba na'am Allah ta'ala ce wato wannan kamar mafa'ulun li ajalihi ne to idan ba don ya wahala ba to me yasa aka saukar ma aka saukar masa da alƙur'ani Allah ya ce li ajali tazkira dan alqur'anin ya zama tunatarwa tunatarwa ma ba ga kowa da kowa ba liman yakhsha ga wanda yake jin tsoron Allah shine aka ce a tunatar da shi alqur'ani Allah ta'ala ce wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka tunatar da wanda yake jin tsoron narkona kai masa wa'azi da alqur'ani saboda haka kaga kenan wanda ake buƙatar su amfana da alqur'ani sune masu tsoron Allah subhanahu wata'ala me yasa ake jebance su saboda su kaɗai ne suke amfana akwai wanda zai zauna yayi awa biyu yana sauraron karatun alqur'ani ana fassarawa ana tafsiri amma bai zo dan ya amfana ba zuwa yayi dan ya ji kuskuren mai fassarar zuwa yayi dan ya kure shi yaga ko ya san kaza ko bai san kaza ba innama tun man ittaba'a dhikra wa khashiyar rahmanu bil ghaib kadai dai kana wa'azantar wanda yake bin al'kur'ani kuma yake jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ba tare da ya ga Allah ba innama anta munziru man yakhshaha kawai kana wa'azantar masu jin tsoron haduwa da Allah a ranar lahira kamar yadda Allah ta'ala ke cewa zalikal kitab la raiba fihi hudan gawa lilmuttaqina shari'a ne amma ga masu tsoron Allah Allah ka samu cikin masu tsoron ka na'am tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati Allah ta'ala yana son ya tabbatar mana ya kuma tabbatar da kowa cewa wannan alqur'ani ba kamar yanda boka yake cewa shi'irun kahanatun sihirun asatirul awwalina a ga maganar kafirai ga maganar Allah su kafirai suka ce wannan alkur'ani waka ce suka ce wannan alkur'anin bokanci ne suka ce tsafi ne suka ce tatsuniyoyin mutanen farko ne wannan ita ce maganarsu shi ku Allah ta'ala ya ce tanzilan mimman khalaqal arda was samawat al'ula wannan littafin saukakke ne mimman khalaqal arba daga wanda ya halicci eh, abin nan ƙasa wata mawat da kuma sammai al'ula maɗaukaka kaga maganar Allah zamu ta alkur'ani mai girma saukakken littafi ne daga ainihin eh, Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa ma huwa bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minun wala bi كاهن kahinin ما تذكرون تنزيل من رب العالمين الله Allah ya kore وانا ya kore wannan ya tabbatar da gaskiya ba waka bace ba maganar mawaki bace ba maganar yan kaɗan ne kuke wazantuwa sai Allah ta'ala ce to magana mai tanzilun min rabbil alamina saukakken littafi ne daga ubangiji Allah subhanahu ta'ala ainihin ubangijin duniya gaba ɗaya ubangijin talikai wani gurin Allah ta'ala ce wa innahu latanzilu rabbil alamina. shi alqur'ani saukewar wato ubangijin talikai ne wani gurin Allah ta'ala ce tanzilul kitabi min Allah al-azizul hakim tanzilun min ar-rahmanir rahim duka wannan yana tabbatar mana mazdarin alqur'ani tushen alqur'ani daga ina alqur'ani yazo ba daga annabi Muhammadu bane hatta ma waɗanda suka yi ƙoƙarin su ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallama zalunci ne domin da ta yi wannan alƙur'anin ni na zo da shi sai a tsaya ana ja in ja da shi mutumin da ya zo da irin wannan magana mai girma magana da za ta jawo masa ɗaukaka yanzu da Allah in ka ɗauki wani littafi da yawa ka mu da muke ɗan koyarwa haka a jami'a za a ga ɗalibai an ce su je su yi rubutu za su fita sai wani ya je ɗauko rubutun wani wanda kai da ka ga larabcin ko turancin ka san wannan ya fi ƙarfinsa kwafa ya yi me yasa ya haka don ya birge ya kawo wa malam malam ya ce kai ashe da nake ganin ka baka iya larabci ba aji ashe ka iya a rubuce to duk magana mai daraja idan mutum yana ya dauke ta ya jingina wani bai ce hawa ba ce wannan ya kamata a jinjina masa ko ba ka ba ya kamata a jinjina masa ba ainihin a kushe shi ba annabi ya zo da wannan magana da duk ta gagaru kowa amma ya ce ba ta hawa ba ce ta Allah ce ba hawa ba ce ta Allah ce wata ala na'am الرحمن على العرش استوى تو تنزيلا Allah eh, eh, eh, can aya tana cewa tanzilan mimman khalaqa al-arda saukakken littafi ne daga wanda ya halicci sammai wanda ya halicci ƙasa wata mawatil ula da sammai madaukaka sai Allah ta'ala ce ar-rahman shine in baka san waye wannan ba to shine ar-rahmanu sarki mai rahama alal arshi tawa ya daidaita akan al'arshinsa daidaiton da ya dace da matsayinsa al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun dole yi imani Allah ya daidaita akan al'arshinsa me yasa saboda shi ya faɗa ar-rahman ala al-arshi stawa wannan aya da dukkan wata aya da ke bayani akan siffofin Allah kamar inda Allah ta'ala ke cewa yadullahi fauka aidihim hannun Allah barbashin hannayensu to ta rikitar da waɗansu da yawa daga cikin mutane da gangan duk wanda ya samu rudu ya kasa fahimtar irin waɗannan ayoyin ya yi ƙoƙarin ya kore to shi ne ya rudar da kansa da gangan amma Allah ya bashi mizani da zai iya gane wato ainihin abin muradin Allah subhanahu ta'ala dangane da siffofin da Allah yake ambata nasa a cikin alkur'ani ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ambatawa game da ubangijinsa Allah subhanahu ta'ala akwai wasu ka'idoji da ya kamata mu fahimta abu na farko ayar alkur'ani tana cewa laisa ka mislihi shay'un wa huwa me wa huwa samiul basir laisa ka mislihi shay tun kafin ka zo kana cewa ai bai kamata a ce Allah yana da hannu ba ba daga nan zaka fara ba domin abin da yasa aka ce yadullahi fawqa aydihim kake gudun ka ce hannun Allah saboda kai abin da ka sani hannu ka ɗauka irin naka hannun ake nufi Allah kuwa bai kama da wato duk komai na Allah bai kama da na wani abin halitta ba abin da ake yi korewa ake fara yi kamar yadda Allah ya fara korewa laisa ka mithlihi shay ba wani abin da ya kama da na Allah duk abin da aka jingina wa Allah shi to ya shan bamban da na kowa kowa ya kuma kowa din kun ga da Allah ta'ala ce laisa ka mithlihi shai. sai ce wa huwa samiul basiru shi Allah kuma mai gani ne mai ji ne kuma mai gani ne mai ji ne kuma mai gani da cewa yayi laisa ka mithlihi shay wa huwa al-aliyyu al kun ga ba wani al a cikin mu ba akwai waye al-azim anan babu sai Allah al-aliyyu sai Allah shi kadai ne ya siffanta da irin wannan siffar amma albasiru za mu zo mu gani akwai mutanen da Allah ta'ala ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu me sami'an basiran ga dan adam ma Allah ta'ala ce shi sami'an basiran ne sami'an basiran kuma gashi Allah ta'ala sami'un basirun amma da jin Allah da jin wani Allah iri ɗaya ne da ganin Allah da ganin wani Allah iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne to abu na farko mizanin kafin ka zo kana kokowar karyatawa ko korewa a'a ka tabbatar ne sannan yanzu kake kokowa korewa da ka ce bai kamata a ce Allah na da hannu ba to ka tabbatarwa da Allah wata kama irin hannunka da ka sani ka ɗauka shi ake ƙoƙarin a tabbatarwa Allah kai shi yasa kake ta ƙoƙarin ka karyata gaskiya ne ba wani hannu da ya irin na Allah amma cewa ba ya da hannun bayan shi ya ce yana da shi kare ta Allah ne an gane cewa ya daidaita ka ci a'a a'a kar a ce ya daidaita sai dai a ce istaula ya mamaye to ai kasa ma babba tana iya ya karkara makasa ta mamaye ta ko ba ta mamaye ba in kana gudun mamaya to ai ba Allah da yake banta da mamaya ba kawai an gane laisa ka mithli shay wa huwa samiul basir abu na farko abu na biyu abu na biyu shine duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta Allah da shi to kar yi kokarin karyatawa kar yi kokarin korewa abinda ake so ka yi kada ka shabbaha kada ka kamanta Allah da abin da ka sani na siffofin mutane masu irin wannan sunan ne ba a so amma zai ce babu wannan siffar domin babu wanda ya fi Allah sanin Allah a antum a alamu amillah wa ya fi Allah sanin Allah babu sannan manzan Allah sallama Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha in dai manzon Allah ya farsa ya ce ga yanda Allah yake to gaskiya ya faɗa karka ta, in ka kore to kana kokarin kai wa Allah da manzo gyara kana son ka gaya Allah ya siffanta kansa da abin da bai dace ba ko manzon Allah ya siffanta Allah da abin da bai dace ba kai ka ɗauki kanka kana da ilimi sama da nasu bari ka ainihin bari ka yi musu gyara Allah ya kiyaye mu an gane ko to waɗannan abubuwa yan uwa don mu samu ƙarin fahimta za mu ga Allah ta'ala ya ce wa huwa sami'ul basiru bai ce wa huwa aliyul azimu ba sannan a wani gurin Allah ta'ala ya jawo hankalinmu ko malamai sun jawo hankalinmu akan yadda ya kamata mu fahimci irin waɗannan abubuwa abu na farko duk siffofin Allah babin su ɗaya dukkanin siffofin Allah a babi ɗaya suke in ka ƙaryata wata a nan gurin to dole ne ka ƙaryata sauran siffofin in ka yarda da wannan to dole ka yarda da sauran a irin sigar da ka yarda da wannan ɗin yanzu da muka ce wa huwa sami'ul basiru mai ji ne mai gani ne kai ka san ba irin ji na nake nubi ba irin jin ka ba ba irin jin mu ba ba irin ganin ka ba ba irin gani na ba irin ganin mu ba ganin Allah irin na Allah ne jin Allah irin jin Allah ne mun bayyana wannan da haka nan da shi mai wanda ya siffantu da siffar shi ɗaya ne la'annal mawsufa biha wahidun da haka ba zai ba zai yi kuma ya yi kama da ainihin wato waɗanda suke a hawadis ba abu na biyu wato zatin Allah subhanahu wata'ala zatin ubangiji da siffofin ubangiji su ma babi ɗaya ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala lahu mu mukhalifa li jami'i zawatil khalqi kamar yadda muka yadda zatin Allah maɗaukacin sarki ya sha bamban da kowane zati ya sha bamban to haka nan yana da sufofi, kuma dukkanin sufofinsa sun sha bamban da siffar kowa bayan da suka haɗu suka zama iri ɗaya to idan muka fahimci wannan muka galli wannan kalma ta istiwa'i arrahmanu ala alal arshi tawa kamar yadda Allah ya tabbatar wa da kansa istiwa'i kuma ya tabbatar wa da bayansa istiwa'i amma istiwa'insu daban istiwa'in Allah daban za mu ga ayoyi guda bakwai a cikin alkur'ani mai girma wanda Allah ya wannan magana a cikinsu aya ta farko a cikin suratul arafi Allah ta'ala ce inna rabbakumullah allazi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayamin thumma stawa ala al arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubu wasifan wash-shamsa wal-qamar wan-nujum musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin wato mu lura da wani abu duk inda Allah ya yi maganar istiwa'insa to mu kalli kalmomin da za su biyo bayan tabbatar da Allah wannan istiwa'i sai mu ga waɗansu kalmomi ne masu kamba sha'anin Allah masu girmama al'amarin Allah subhanahu wataala kun ga anan Allah ta'ala ce sun stawa 'alal arshi يغشي الليل النهار يطلب وافية والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره duk waɗannan da rana duk girmanta da wata duk girmanta da taurari duk girmansu da yawansu Allah ya ce musakharat dukkanin su horarru ne sai yanda Allah ya yi da su suna motsawa ne da amrihi da umarnin Allah ala ku saurara lahul khalqu wal amru shi kadai ne mai halitta da haka shi kadai ya kamata ya bada umarni tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah ubangiji ubangijin talikai sun yawaita guri na biyu ya zo a cikin suratu yunus Allah ta'ala ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arshi yudabbiru al-amra kun gani yana gama magana akan thumma stawa 'ala al-arshi duba abin da zai biyo baya yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idni ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده duk wannan siffofin ubangiji nan ma ya tabbatar wa kansa cewa sun matsawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi wani ya taba tambaya ce to idan aka ce Allah ya daidaita akan al'arshi shin ita al'arshin nan da ita da Allah wa ya riga wani samuwa wal iyad billahi ko dai a ce tare suka samu wal iyad billahi ko kuma ta riga Allah samuwa wal billah ko kuma a ce Allah ya riga samuwa sannan al'arshi saboda haka nan to ne za a dauka in ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi to kenan tare suka samu sai daidaita akai ko ita ita ce ta fara samuwa kafin Allah ya samu to sai tambaya to lokacin da babu al'arshin idan ka ce kanan lahu wa lami kun shay'un qablahu Allah ya kasance amma babu komai gabaninsa to a ina yake kafin al'arshin shi a ganinsa ya zo ya tambaya ya kure malami mai tambaya na ce masa eh ka faɗi gaskiya amma zan maka tambaya kai ma kai a ganin ka ila Allah yake ci Allah yana ko'ina na ce ka shigo ka faɗo tarkon da kake gudun kake gujewa ya allah yana ko'ina me ya ko'ina gabas yamma kudu arewa sama ƙasa ba su ne ko'ina ba sai da tun ka yadda allah yana ko'ina to kafin ko'ina ɗin ina yake ko tare suka samu da shi da ko'ina kun bayanta duk abin da kai kokarin ka gujewa to irin sa zaka je ka fada kuma wanda ya fi muni yanzu ka ga cewa Allah yana ko ina kai ba ka da hujjar da zaka bani akan haka daga cikin alkur'ani ba ka da hujjar da zaka bani daga cikin hadisan manzo Allah ni idan nace ar-rahmanu 'ala al-arshi sawa aya na kawo in nace Allah ya daidaita akan al aya na kawo kai kuwa ka ce Allah yana ko ina to ba na ayar ta gwada wannan ta goyi bayan ka tunda kai dai ba kai ne Allah ba ba kuma kai ne manzon Allah ba ina hujjar da za ta goyi bayanka akan cewa Allah yana ko ina baka da ita an gane da haka Allah ta'ala ya sake faɗa a cikin wato suratul ra'di Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna wa huwa alladhi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn duba yadda ake cewa Allah kirari ake ta kambama irin abubuwan da Allah shi kaɗai ke iya yanzu duk inda kai Allah ya ambaci wannan ka duba abin da zai biyo baya kirari ne akan Allah yabo ne da kambamawa akan sha'anin Allah subhanahu wataala sun mastawa alal arshi ya daidaita akan al'arshi sannan a aya ta hudu cikin suratul daha wannan aya da muke karantawa ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula sai ar-rahmanu alal arshi stawa shi ma bayan nan lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara an kambama shi abin da ke sama nashi ne abin da ke ƙasa nashi ne abin da ke tsakanin sama da ƙasa nashi ne abin da ke ƙarƙashin ƙasan ƙasa na Allah ne duk wannan faisal da kaga ana ta a kansa na waye wal ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran yanzu an faisal din Allah ya busar da shi waye sai ana Allah akwai mai iya hanawa muna nan za mu zo mu gama fetur ɗin ma ya bushe kayau mu ga a daina mana wannan wannan abin nan Allah ya ba mu kasar noma mu yi arziki mu tsare mutuncin mu mun tsaya muna ta magana fetur fetur in Allah ya da ma sai fetur ɗin ya bushe duka ma a rasa ya zo a cikin suratul burqani wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut wa sabbi bihamdi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabiran basira ko alladhi ah, bi dhunubi ibadihi khabira alladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma thumma stawa alal alal arsh sannan idaidaita akan al aya ta biyar kenan aya ta shida Allah ta'ala ya ce a cikin suratul sajda Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma bi sittati ayamin thumma tawa mai thumma tawa ala al arshi ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi afala tadhakkarun yudabbiru al amra min as sama'i ila al ardi nan ma ya sake cewa istawa ala al arshi aya ta bakwai ta karshe هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وانا أشكن سورة الحديد كينا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم waɗannan ayoyi guda bakwai a cikin alkur'ani mai girma Allah yana ta bayanin ya daidaita akan al'arshi ya daidaita akan al'arshi wani yana ganin bai kamata a faɗi wannan ba domin an yi wa Allah bagire da Allah idan da a ce bagire aka yi wa Allah waye masa ba shi yau kansa ba Allah ba a tilasta masa amma in yace na tilasta wa kaina kaza za mu ce mu yadda ba ya ce wa kana haƙƙan alaina ya zama dole a kaina in taimaka mu mene da ya ce ya zama dole wa ya ta masa shi ne yace ce dole mu mai ta mace da Allah dole ba amma in ya faɗa mu ce ba za mu ce dan me zaka ce dole ba ba mu isa ba kun bayyana to duk waɗannan ayoyi yan uwa kamar yadda Allah ta'ala yake ta gaya mana ya daidaita akan al'arshi kai ma an yi magana daidaitonka Allah ta'ala ce litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha istawaytum alayhi istawaytum litattawu ala buhuri kai ma ka daidaita akan gadon bayan abin hawanka ko akan kujerar motarka ko akan sirdin kekenka irin naka daidaiton ba irin na Allah ba karka iya naka da na Allah in an ce Allah ya daidaita a kan kaza kai kuma ka daidaita kan kaza kar ka kallo na ka kallo na Allah ka dauka iri ɗaya ne irin na Allah irin na Allah ne yanda kai ba kai kama da Allah ba haka duk abin da aka jingina wa Allah bai kama da naka ba bai kama kuma da abin da aka jingina maka ba wani gurin Allah ta'ala ya ce ah, fa idza tawaita anta wa alal fulki yana wa annabi nuhu idza tawaita anta wa mamma aka kai da wanda kuke tare da su idan kuka daidaita a kan gadon bayan jirgin ruwa annabi nuhu da jama'arsa sun daidaita ko ba su daidaita ba irin daidaiton Allah ne ba irinsa ba ne Allah ta'ala ce wata alal jude wannan jirgin ruwan na annabi nuhu sai ta daidaita ta tsaya kyam akan dutse ba irin tsayawar ka ba ba irin daidaiton Allah subhanahu ta'ala ba an gane ko to abin da yake jawo mana wannan duk magana akan sufofin Allah saboda mun karanta waɗansu sufofi da aka ƙayyade mana tun muna yara waɗansu sufofi guda bakwai da sifatun nafsiya da sifatun salbiya da sifatun ma'anawiyya, da sifatun ma'ani da sifatun fa'iliya da sifatun jami'a da kuma sifatun irafiya sufofi ne guda bakwai sai muka ɗauka su kaɗai ne sufofin Allah ko ba haka bane ba haka bane wato dukkanin siffa filiya ta Allah subhanahu ta'ala idan ta zama mimma da muta'addiya ila al-maf'uli abinda aka samo wannan siffa filiya din aiki ne wanda ke fadawa kan wani aiki ne da Allah ta'ala yake yi sai ya fada akan wani to wannan ana ce mata sifa fi'liya idafiyya kaman al-khalq al khalq me ma'ana al khalq halitta sifa ce ta Allah Allah yake do yake saukar da wannan aikin akan wani aikin halitta akan Allah yake yake yake fadawa a'a shi Allah yana halitta ne kuma wanda halittar take ainihin wato tabbata a kansa wanda aka halitta din wani Allah ne kaman al’ihiya rayarwa kaman al'imata kashewa duk waɗannan ana ce musu sibatun fi'iliyatun idafiyatun kamar yadda su malaman eh, abin nan ma'ani din suke fada faɗa an gane to waɗannan irin sufofi kaga kamar sifatun nafsiya sifatun nafsiya wannan ganganci ne a siffanta Allah da irin waɗannan wato sufofi a ce Allah yana da sifatun nafsiya saboda akwai wani abu da su malaman mantiki suke magana wato shine aljinsu walfasulu, a ƙarƙashinsa ne aka samo asifatun nafsiyya. aljinsu wal faslu kaman a ce kaman a ce alhayawan hayawan kaga wannan jinsi ne ƙarƙashin wannan akwai mutum akwai akuya akwai doki duk wani mai motsi mai ainihin ji in an taɓa shi shine hayawan to kaga wannan jinsi ne to wannan siffar siffa zatiya a siffa nafsiya ita ce siffar da ƙarƙashinta akwai wanda suka taru su da yawa ƙarƙashin wannan kaga dukkanin wani wata dabba wanda in an taɓa za ta ji an taɓa ta in an dake ta za ta ji an dake ta in an magana ma za ta ji ko da ba za ta iya magana ba to ta shiga cikin wannan jinsi na alhayawan mun gane ko akwai kuma alfasalu wanda shine malaman mantiki suke ta magana duk a gargashin wannan mantikin da falsafa aka kirkiro waɗannan sufofi guda bakwai kuma aka dinga nanata su har mutane suka tashi suka ɗauka ba Allah bai da wani siffa in ba waɗannan ba alfasalu shine kamar annutuku kaga wannan me yasa aka ce masa alfasalu malaman mantiki suke ce masa alfasalu saboda ya bambance tsakanin alhayawan ga doki hayawan ne ga akuya hayawan ce ga jaki hayawan ne ga mutum hayawan ne sai aka ce annaqiqu wanda yake iya magana a cikin waɗannan wanda yake nubi mutum doki yana iya magana jaki yana iya magana akuya fa to sai aka ce alfasalu ai fassalatu an sa'irin hayawanat wannan nutukin shi ya bambanta tsakanin wato abin nan ko kuma idan ka ce ma al'idrak wato ma'ana hankali shi ma alfasalu ne ya bambanta tsakanin watancan to duk irin waɗannan abubuwan da abubuwa za su yi ishtiraki ƙarƙashin wannan fasalu ɗin ko jinsu to ba a sanya Allah a cikin wannan shi ma ya zama na an yi musharaka da shi saboda su waɗannan din a wajen hayawaniya duk ɗaya ne a wajen hayawaniya ainihin wato duk ɗaya ne ba wanda yake da bambanci tsakaninsa da ainihin wato ɗan uwansa da haka Allah subhanahu wataala yake nuna mana wato ta mu bar masa kayansa siffar waninsa kuma mu ainihin ba waninsa to za mu ɗan karanta waɗannan abubuwa ɗan uwa don kawai dai mu zama mun amfana kamar inda Allah kamar yadda suka ce alƙudura wal irada wal ilmu wal hayatu wal sam'u wal basaru wal kalamu waɗannan su ne suka ce sifatul ma'ani sifatul ma'ani ba su ne guda bakwai ba su to alƙudura wannan Allah ya tabbatar da kansa yana da kudura wallahu ala kulli shay'in qadirun nan Allah ya tabbatar mana da yana da ainihin wato kudura sannan Allah ta'ala yana cewa illal ladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim wannan kudurar min qabli an taqdiru alaihim kudurar Allah ake nabi ko kudurar bayi tambaya nake sai wanda suka tuba tun kafin ku sami iko a kansu an ta kadiru alayhim kaga nan kudirar bayi ake magana kun ga Allah ya tabbatar da kansa kudura kuma ya tabbatar da bayansa ma suna da kudura irin tasu ba irin ta Allah ba an gane ko Allah ta'ala ya ce fa'alun lima yuridu ba an ce alkudura al'irada ba nabi to Allah ya tabbatar da kansa lalle yana da nufi a cikin alkur'ani fa'alun lima yuridu Allah ne aikata duk abin da ya ga dama ne inna ma amruhu idza arada shay'an arada nan ma kun ga Allah ya tabbatar da kansa kudura sannan Allah ta'ala ce yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana nufin kun ga ya tabbatar da kansa nufi yuridu Allahu bikum al-yusra irin waɗannan ayoyi waɗanda suke tabbatarwa da ainihin wato Allah nufi suna nan jibge a cikin alkur'ani mai girma sai kuma Allah ya tabbatarwa da ɗan adam shi ma yana da nufi turidu arabal arabal arabal arabal duniya ko kuna nufin karkacin duniya irada Allah ya tabbatar wa kansa irada kuma ya wa da bayansa ma suna da irada amma irada kowa irinta daban irada Allah irin ta daban irada bayi ta daban yuriduna li yutfi'u Allah in yuriduna illa sarara duk wannan irada ce Allah yake tabbatar da bayi kaga Allah yana da irada irin tasa wanda ta dace da matsayinsa bayi ma suna da irada irin tasu wanda ta dace da matsayinsu an gane ko sai suka ce wal ilmu wal ilmu Allah ta'ala a ƙwayoyi da yawan na alƙur'ani ya ambata mana cewa yana da ilimi Allah ta'ala yana cewa wallahu bi kulli shay'in alim Allah yana da ilimi akan komai sannan Allah ta'ala ya ce lakinillahu lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi nan ma Allah ya tabbatar mana shi mai ilimi ne falanaqussanna alaihim bi ilm za mu ba ta labari na ilimi da ilimi nan ma Allah ta'ala ya sake tabbatar mana cewa shi mai ilimi ne to kun ga Allah ya siffantu da siffar ilimi to bari mu dawo wajen yan adam sai Allah ta'ala ya ce ah, Allah subhanahu ta'ala sai yake cewa ah, la takhaf wa basharuhu bi gulamin alimun wa basharuhu bi gulamin alim can Allah ta'ala ce wallahu bi kulli shay'in alim nan kuma aka ce wa basharuhu bi gulamin alim nan an ce alim nan ma an ce alim amma kai ka san alim bai kama da alim ba mun fahimta wa innahu lazu ilmin lima allamna Allah ta'ala ce shi ma'abocin ilimi ne gwargwadon abin da muka bashi an ne tabbatar masa da yana da ilimi Allah ya tabbatar wa da kansa ilimi ya tabbatar wa da annabi Yusuf ilimi annabi Yusuf ba Allah bari an gane sai alhayatu Allah ta'ala ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum alhayyu kun ga Allah ya tabbatar da kansa shi alhayyu ne wani gurin Allah ta'ala ce huwal hayyu la ilaha illa huwa wani gurin Allah ta'ala ce wa tawakkal alal hayyi alladhi la yamutu kun ga duka nan Allah ya tabbatar mana da rayuwarsa ma'ana shi rayayye ne ayoyin alkur'ani sun tabbatar da wannan to sai aka dawo wajen dan adam sai Allah ta'ala ke cewa wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayyan nan kuma gashi an tabbatar da annabi iyaya shi ma an tabbatar masa da rayuwa an gane wani gurin sai Allah ta'ala ce waja'alna min al-ma'i kull shay'in hay duk wani abu mai rai daga ruwa muka samar da shi to wannan kull shay'in hay ai ba Allah ake nufi ba mai rai din wani Allah kenan wani Allah yana da rayuwa irin tasa Allah kuma yana da rayuwa irin tasa wani gurin Allah ta'ala ya ce ya yukhrijul lahayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayyi alhayyi anan ya anan yukhrijul hayya min al mayyiti al anan Allah yake nufi ko wani wani Allah ke nufi Allah ya kira kansa al hayyu nan ma Allah ta'ala ce ya yukhrijul lahayya min al mayyiti amma al hayyu ghairu al ko ba ka bane rayuwar ubangiji daban take da rayuwar wanda ba ubangiji Allah subhanahu wataala ba idan ka zo kan abin da muke magana wa huwa samiul basiru mun karanta aya da zo inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira idan muka zo kan ainihin wato abin da ya shafi alkalam ba shine sifa ta ta bakwai ba a cikin sababin ma'ani din alkalam Allah ya tabbatar da kansa cewa yana yin zance wa kallama Allah Musa ta kalima bayan Allah ta'ala ce inna safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami Allah ya kuma tabbatar da kansa cewa yana magana yana zance wani gurin Allah ta'ala ce wa in ahadun min al-mushrikeena sadaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ka bashi kariya har sai ya ji maganar Allah nan ma Allah ya tabbatar wa kansa cewa yana magana a wani gurin da ya zo zai siffanta dan adam sai ya ce falan ma kallamahu qala innaka alyawma ladaina makinun amin kallamahu kallamahu wane ne wanda yi magana da annabi yusuf ba Allah bane yayin da shi wannan wanda ya shiga wajen annabi yusuf falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin a wani gurin Allah ta'ala ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim su zai magana da mu hannu Allah ne ba Allah bane kuma gashi an tabbatar masa da zai yi magana lokaci qala aqalu kaifa nukallimu man kana bil mali sabiyya, kun ga nan ma Allah ta'ala ya tabbatar da wannan Allah kalam wato zance kenan Allah mutakallimun ne dan adam ma mutakallimun ne amma maganar Allah kalamun lahi ghayra kalamun nas ghayra kalamul insan to duk wata siffa ta Allah subhanahu wataala duk wanda ka sani da wanda baka sani ba za ka ga cewa a inda take nan wato a tafiya kenan saboda haka idan ka zo ka ka abin nan kaga za ka ga sun daga bayan alaba an ce kaunu qadiran muridan aliman hayyan mutakalliman duka a guri ɗaya ne ake dabdala ba wani abin da ya canja zani domin ba wata sabuwar siffa bace Allah ya kasance alƙadiru kuma ya kasance ƙadiran duk abu ɗaya ne Allah ya kirance almutakallimu kuma mutakalliman duka wannan wato aini abu ɗaya ne ake ta maimaitawa da haka abin da muke cewa Allah ta'ala ya ba mu ka'ida yadda ya kamata mu fahimci wato ainihin abin da Allah ta'ala yake nuna mana akwai waɗansu sifofi guda biyar ake tabar a sifatun salbiya alƙidanmu البقاء الوحدانية المخالفة للحوادث الغنى المطلق wato wanda ake cewa abin bin nafsi duk za mu dan ƙara yin bayani idan muka samu dama akan wannan amma dai abin da nake nufi gaba ɗaya da wannan darasin namu na yau shine mu kawo ƙarshen ja'in jaɗin da muke akan wannan matsala ba a siffanta Allah sai da abin da Allah ya siffanta kansa idan Allah bai ba wa kansa suna ba kar ka yadda ka kirkiro wa Allah suna Allah ta'ala yana cewa yukhadi'una Allah wa huwa mai wa huwa khadi'uhum bai halatta ka ce Allahu khadi'un ba Allahu yastahzi'u bihim bai halatta ka ce Allahu mustahzi'un ba wa yamkuruna wa yamkuru Allah bai halatta ka ce Allahu makirun ba wal iyaz billahi me yasa saboda Allah bai kira kansa da wannan sunan ba Allah ba irin ka bane wanda za a kalli irin aikin ka a baka suna daga aikin ka a ce mudarris saboda kai kana koyarwa a ce kafinta saboda kana aikin kafinta a ce haddad saboda kana kira a ce khayyat saboda kana tela Allah ba a yi masa haka in ya ba wa kansa siffa a bashi in ya bawa wa kansa suna a bashi iya abin da ya bawa kansa ko kuma manzansa ya bashi wani bai isa ya kirkiro wa Allah suna ko siffa ba da haka duk abin da Allah ya jingina wa kansa ya ce yana da ji yana da gani yana da hannu yana da yana da duk abin da ya ce yana da shi to mu mun yadda yana da shi amma ba irin namu bane ko ba san irin nasan ba ba mu san yaya nasa yake ba Allah ya sa mu gane abin da muka faɗi da Allah ya ba mu lada wannan muka gudu da Allah ta'ala ya fi mana to a taimako da ake nema na marayu jiya an samu naira dubu shida dubu shida da dari takwas da sittin naira dubu shida da dari takwas da sittin allah ya saka da alkhairi